kai gidan baburawa dan baburawa ranar da ya aure za a za a samu manja a gidan nan har ne laro laro ya almajiri bara gira na lilga gida na liwari malam lafiya na ganka a kofan gida na lafiya lafiya kalau na zo bara ne ke bara a kofan gida ni ne almajirin da ke bara kai baka san gidan waye ba ne wannan na sani ba gidan nan baburawa ba na sani shi yasa na zo ina kwaninka? ka da kwanin ku za ku bani da kwanin mu za ta za mu baka abinci eh da kwanin ku za ku bani abinci ikon Allah kai almajirin zamani ne wato wato don kaga nan wajen dangi sabon gidan amarya ne shi sa za ka zo don kana tunanin za ka samu na jarinya ko a shi sa na zuwa yi na za a samu dan manja ne ko dai barawo kai ba almajiri ne barawo ne a ni almajiri za a ba ni ko sai shiga za a ba ni ko sai na shiga ba sai ka shiga baran fito maka da shi ba sai ka shiga baran fito maka da shi to ina jiran ka in kun yi sabon amarya kawai sai ku labe ciki Ba za ku ji mutum ba almajiri ba za ku bashi abinci ba sai ku cinye ku da kanku sai gidana ne kaɗai a garin nan zaka zo ka nemi jami'a barawon banza barawon goshi almajiri zaka zo bara babu kwano a hannunka ya ɗan barnin shege